bismillahi rahmanir rahim anaya kashi na biyu salati kawai dr maryam ke yi yanzu ko bata san taya za ta fara wannan maganar ba dago kai ta yi ta kallon momi ta ce haba mu anaya wannan wani irin magana ne babu daɗin ji babu daɗin saurari dan allah ki yi haƙuri ki sa ma zuciyarki salama kada ki zo ki yi abin da nan gaba za ki zo kina da kin sani zama zama ya kamata ki yi ki bincike wanda dalili ya saka mijin kike neman mata saboda wasu mazan ba haka kawai suke neman mata ba akwai dalili wani irin murmushi mai ciwo momi ta ce haba maryam ke mai kike tunanin zai saka sadiq neman mata kawai dabbanci ne da akuyanci da ke damunsa maryam kondom fa na tsinta a ɗakinsa haba me yake yi da kondom da farko da a ce yana da gaskiya zai zaunar da ni ne mun bayanin akan abin da na gani ya wanke kansa amma da yake da yake an ce 99 for a tip one day for the owner ga ga gama kasa kwanciyar hankali hankalinsa ya tashi da ya tabbatar na ga abin a lokacin sai ne mai uzuri kan cewa kila ba nashi ne jiya a nan wata karuwa ta zo neman sa daga nan na tasa alamar tambaya a kansa na tambaye shi wace ce ita ya kasa bani ansa yau kuwa kin san wani abun mamaki kaya fa ya siya mata inas da sexy west na gani a motarsa amma a haka kuma ake bani hakuri in ci gaba da zama da wanda bai ɗauki aure da mutunci ba wanda ban san darajar wanda bai san darajar aure ba wanda bai san inda ke masa ciwo ba a haka I'm tired wallahi doctor I can't wait I can't wait I can't wait ki same shi ya bani takardata I can't continue living with a man that betray me wallahi Allah sai Allah sai ya saka mani Allah ba zai bar Sadiq ba sai ya bi min na hawaye ne masu zafi suka sauka akan fuskar Dr. Maryam kallon momi ta ce maza kala kala ne mom anaya da yawansu akwai abin da yasa suka fara neman mata akwai namijin da sai bayan da ya aure ne ya fara neman mata irin waɗannan kuwa sakaci ne daga gurin matansu masali saboda mazan na da karfin sha'awa amma sun kasa kula da wannan sai kiga namiji baya neman mata kafin ya aure amma bayan ya aure sai kiga ya fara neman mata na biyu akwai wanda yana neman mata kafin ya aure amma da zarar ya yi aure sai kiga ya bari wannan kuwa da yawa matan su sun taka babbar rawa kun wannan wannan barin ɗabi'ar saboda kila rashin mata ne yasa yake neman mata amma da ya yi aure sai kiga ya daina saboda matar shi za ta iya gamsar da shi na uku akwai wanda tun kafin a yi aure yake neman mata kuma har yi auren bai daina ba irin waɗannan sai dai kai a matsayin ka na matar shi ki ta mai addu'a Allah ya shirya shi saboda irin abu waɗannan ma sun fi yawa abin dubawa a nan shine ki a matsayin ki na matar shi za duba ne ki ga za ki duba ki ga mai ya dilmiyar da shi a cikin wannan harkar neman matan wasu za ki ga yawanci abokai ne da mutane da ke kusa da su sosai sai kin san ki san yadda za ki yi ki rinka janye shi daga abokan da abokan da baki gamsu da abokantakar su ba in Allah ya zo in Allah ya so sai ki ga ya bari amma bari in faɗa miki wani abu duk wacce mijin take neman mata sai ta yi haƙuri zina na da wahalar dainawa ga mai yinta amma in Allah ya taimake ki mijinki ya tuba ya bari tare da alkawarin insha Allah ba zai koma mata ba shi kenan sai ki gode ma Allah hawaye ne suka zuba a kuncin momi tace muna tace mun munaya wallahi ban san sanda Sadiq ya fara neman mata ba I am trying my possible best in ga cewa ban tauye wa Sadiq haƙƙinsa ba mun munaya abin da ke ƙara daga min hankali shine Sadiq ba zina yake aikatawa da aurensa fa bai duba mai wannan ɗabi'ar zai haifar ma family din nan ba yake aikatawa mun munaya kar ki manta cewa zina bashi ce in har ka aikata sai an aikata maka in ba a yi da yarka ba za a yi da matarka ko da mahaifiyarka ko kuma da kanwarka ko kuma yarka ko kuma da wani ɗan dangantaka mai karfi tsakaninku mutane da yawa ba su san mai ake nufi da wannan katangar ba zai iya yiwuwa wacce ka gina maka wacce za ta gina maka famili kenan wato surukarka hawaye dr maryam ta share tare da cewa na san da haka mom anaya amma duk da haka ki yi hakuri mam anaya ba za ta iya kula ki yi hakuri anaya ba za ta iya kula da yaran nan ba in kika tafi kika bar su tsaya ki ga yar shekara yarinya yar shekara 12 za ta kula da su ne ga um muslim ga maryam ga abdullah tsayawa kula da su za ta yi kin san ba za ta iya ba ajiyar zuciya momi ta sauke sannan ta ce kenan dakta naji zan zauna amma ina mai tabbatar maki da cewa a yanzu duk duniyar nan ba wanda na tsana na tsana in gani kamar sadiq amma zan yi haƙuri in zauna ko dan yarana cike da farin ciki dr maryam ta ce masha allah gaskiya na ji daɗin yadda kika sauka da wuri haka kuma ina fata an sasanta kenan da izinin allah ba zai ƙara shiga ba zai ƙara shiga cikin lamuran ku ba amin momi ta amsa da shi sannan dr maryam ta yi mata sallama ta tafi har bakin kofa ta rako sannan ta nufi ɗakin su anaya ta duba su dr maryam na fitowa ta tattada dadi a tsaye sa ta yi ta ce gaskiya da anaya ban ji ban ji daɗi ba akan abin da ka aikata ba ka tunanin wannan abin yana ma rayuwar yaranka da yana da zera da nasaba a rayuwar yaranka da matsala it's unfair Allah na ji kunya sanda take faɗa min abin da ka aikata haba yanzu ma da kyar ta amince za ta ci gaba da zama a cikin gidan nan amma not because of you it's just for the sake of her children kallon ta yace thank you Dr. Maria I really appreciate I know what I am going to do za ta sako godiya ya kara ma dakta murya sannan ya shiga gida momi na shiga ɗakin sa anaya kallon su duka yaran suka zauna a kan bed ta bude story ta bude storybook ɗinta mai suna Saint Light in the Dark wanda da, da, wanda Miss Gambia ya rubuta gaba daya labarin ya tafi da su shi yasa ma ba su ji shigowanta ba kallon su ta shi happy yadda ta ga yaran suna cikin farin ciki kallon ta ta ce anti novel nake karantawa ragowa dukkan muka yi muna kallon ta ganin fuskar ta da na yi cikin farin ciki yasa na jini ma zuciya ta cike da farin ciki ce mata na momi ba za ki tafi ba kin amince za ki zauna da mu daga min kai tai momi ta ce ba zan tafi ba ina ran tare da yara na abin alfahari na insha Allah babu abin da zai raba ni da ku sai mutuwa rungume ta sannan na kalli su um muslim na ce hey my dear siblings come let us jubilate mommy is not going saka ta ta saka sa saka saka musu a spika ɗin da ke dakin ta rawa suka fara yi babu wanda ma ke jin babu wanda ke jin daɗi sai hayaniyar su ke hayaniyar mu da silbilins ɗina kallon mu momi kawai take yi zuciyarta cike da farin ciki tambayar kanta ta fara yi wai dama haka yaran nan suke kai suke son ta kai da a ce na tafi na tabbata da na bar family na cikin tsakan mai wuya da tashin hankali mai tsanani katsewa tunanin ta jin dadi ya shigo yana cewa kai ba ku da hankali ne kun cika mutane kunne da ihu sai ka ce wasu mahaukata kallonsa sulaimi ce ta ce dadi we are jubilating our mommy is not going anywhere she will stay with us kallon yarinyar ya sannan ya kalli mommy maryam ce ta ce dadi we love mommy we don't want her to leave us kallon yaron yake yi a hankali idanunsa suka fada kaina wanda tun da ya shigo na nemi guri na zauna a bakin gado kallo na ya ce a na yake ba kya farin cikin da kin tafiyar momin taki ne mikewa ne ina cewa dadi ai ba wanda ya kai ni farin ciki da hakan tunda ita din mahaifiyata kuma abin alfahari na ce ba ni da kamarta kuma ba ni da wanda zai maida zai zamanto maimakonta ita gama faɗin haka ta faɗa na fada cikin bedroom din da ke ɗakin kamar yadda kuka sani dadi irin mutanen nan ne masu saurin fushi da fusata abu kaɗan sai ya fusata su haka kuwa aka yi wannan maganar ba karamin fusata shi yi ba wanda shi ni kaina ban san nayi magana ban san nayi maganar fushi ban so in fusata shi ba a cikin maganar yawa fada ya karfara yi kamar yadda ya saba fatima kin ga abin da kika kawo ko wai kamar ni wannan yar yarinyar ke faɗa min abin da ya zo bakinta ko to wallahi yau sai dai sai ta kwana a bayin amma jin har ta fito in har ta fito na lahira sai ya fita jin daɗi don daga har yanzu bata gama sanin wane ne wace menene post ba zan nuna mata real color ɗina yau kallon sa momi ta cike da sabon mamaki cike da al'ajabi ta ce yanzu sadiq ni kake ma ni kake ni kake blame akan wannan abin to bari ka ji wallahi baka isa ka taba min yarinya ba Allah sai dai mu duk abin da zamu yi da kai amma kai ka da ka taba min yarinya kallon ta ya ce shi shikenan you are joking with me yana kan faɗan haka ya juya a fusace ya bar ɗakin kallon yaron momi tai yadda suka yi tsuru tsuru tausayi suka bata sosai yadda suka yi bakin ta da ta nufa babbaga kofan ta tana cewa anaya my baby bude ya tafi kuka na fashe da shi saboda yadda na ji kirjina ya yi nauyi ga kuma zafi da yake mun sannan na ce momi tsoron dadi nake zai da ke ni a hankali momi ta ce sorry dai babu abin da zai miki fito mana a hankali na bude din na fito cike da sanda saboda ba na son in ga dadi a cikin dakin kallo na momi ta ce ki rage wannan tsoron in ba haka ba za ki rinka cutar da kanki yanzu ku zo mu je ku ci abinci mikewa suka yi dukkan mu muka je muka nufi dining room mu momi da kada ta yi sabin mu muka ci muna kamawa muka tsaya momi muka tsaya momi kiliyarin gurin da wanke gurin ta da wanke dishes din sai da ta tabbatar mun gama kafin muka nufi falo muka kunna tv wani fim muke fara kallo mai suna the seven dwarf wanda ya dauke hankalinmu daga duk wanda damuwar da muka tsinci kanmu a ciki a yau din nan mun dade muna kallon fim din kafin muka tashi momi da kanta ta shirya abdullahi ta kai shi ɗakin sa mu ma sai da ta tabbatar da cewa mun canza kayan mu zuwa nightwear addu'an bacci ta mana sannan muka kwanta sauki mana mosquito net tsin da ke garan ta mana sai da safe ta tafi zuwa ɗakinta momi na shiga ɗakinta ta da dadi a zaune gefen gado kallonsa dai ta ɗauke kai ba tare da ta ce komai ba ban da shi ma yi da kallo har ta gama duk abin da take yi zuwa ta ta kwanta kallonta ya ce fatima wai mai namiki ne haka yake share ni mai namiki ne haka da zafi kallonsa ta cikin mamaki ta ce yanzu sadiq har kana da bakin tambaya na mai kamun ko me kai min nake fushi da kai to bari ji in har kana tunanin ba zan iya kallon ka ba in faɗa maka dalilin da yasa nake fushi da kai ba to tabbas ka yaudari kanka bari ka ji abin da yasa nake fushi da kai shine ka yaudare ni ka aikata zina da aurenka da yaranka kai kana tunanin Allah zai barka ne ko to tabbas ka yi ma kanka ƙarya kuma ka sa ka sa ranka bashi ka ci kuma sai an biya ka har da gyara in baka yi hankali ba wani wawan kallo ya mata kafin ya fara magana cikin fushi fatima ni yake wa wannan mugun fatan saboda rashin sanin darajar kai ko wani murmushi mai ciwo momi ta saki tare da cewa ai wannan magana da nake maka da kake ganin ina faɗa maka kana ɗauka a matsayin mugun fata to ka tabbata ya zama gaske sai dai ina roƙon Allah ya duba mu ya duba halin da muke ciki ni da 'ya'yana Allah ka sa rayuwarsu Allah kar ka sa rayuwarsu ta wulakanta wannan maganar ba karamin yi ma dadi zafi te ba nan da nan ya fara hayaniya da faɗa wanda har hakan ya sanadiyar tashin mu daga bacci fitowa falon muka yi dukkan mu zuwa bedroom din momi muna kuka kallon mu momi take yi kawai ita kuka mu kuka wannan wace irin musifa ce da bala'i a ce babu sauran kwanciyar hankali kallon mu take yi ta ce me yasa kuka fito zo mu je ku koma baccin ku rike hannun sulaimi tai da maryam ni kuma na bisa a baya sai da ta tabbatar sai da ta tabbatar mun je mun kwanta sannan ta juyo riko hannuna ne riko hannunta ne ina kuka kallo na ta yi maryam tana rawa ta ce anaya kwanta ki baccin ki kinji ki bar sa ki bar sa damuwa a cikin zuciyarki kuka na fashe da shi na ce momi wai me yasa dadi baya son ki ne kullum ya ta azabtar da ke baya tausayin ki goge hawayen momi tai ta ce ki bacci in Allah ya kai mu gobe za mu yi magana daga haka muka koma baccin mu muka koma baccin mu ita kuma momi ta tafi ɗakin ta tana shiga bata bayi ta nufa ta dai alwala sannan ta zo ta shimfida firiyama ta fara gabatar da sallah nafila sai da ta gabatar da rakoi takwas sannan ta fara askar kamar yanda kamar haka saboda kawai da kuncin da ke cikin zuciyarta la ilaha illa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mai girma wanda babu wanda babu abin da yake girmamawa a gare shi mai hakuri mai jinkirin mai jinkirin azaba tare da cikakken iko aiwatar da ita babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin al'arshi mai yawan baiwa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsin alfata ayin wa ya Allah rahama ka nake kauna don haka kar ka kyale ni da kaina ko da kiftawar idona kuma ka kyautata mini sha'ani na dukkansa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abin bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance daga cikin azzalimai Allahumma rabbi Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'in Allah Allah ne ubangiji na ba na yin tarayya ba na yin tarayya da shi da wani abu a cikin bauta bayan ta gaba ta karanta ikhlas falaki da nasi sanan ta ayatul kursiyu da amara rasulu ta yi salati ga annabi sanan ta shafa a fuskar ta kur'ani ta dauko ta fara karantawa wani sanyi ta ji zuciyarta ta mata duk kuncin da nauyin kirjinta da take ji ta ji ya kau sai karfe uku da rabi ta tashi ta kwanta wani bacci mai daɗi ya kwashe ta wanda rabon da ta yi makamancinsa tun ranar da baraka ta auku ranar da baraka ta auku tsakaninta da sadiq ana kiran sallar asuba ta farka sai da ta yi nafila sannan ta nufi ɗakin mu ta damu ta sai da ta tsaya ta tabbatar mun yi alola kafin ta jawo maka nufi ɗakin ta sallar asuba muka gabatar tare sannan muka yi askar ɗin safa juyawa ne ina kallon momi da mamaki saboda jin shashika kukanta kallonta ne zuciya ta a raunana ce momi dan Allah ki bar kuka ba na son ganin hawayenki juyawa momi ta ta kalli ni hawaye na ci gaba da zuba daga idanunta kamo hannaye na ta yi duka a cikin nata sannan ta ce anaya baki san kalar inda nake ciki bane da baki ce in bar wannan kukan ba ji nake kamar zuciyata ta fito waje saboda raɗin da yake mini anaya mahaifinku ya koka min taban da ba zai taba iya guguwa a cikin zuciyata ba mutumin da na ba amanar rayuwata zuciyata gangar jikina soyayya ta da kuma duk wani yarda da nake da shi shine wai yake yaudara ta fashewa da wani irin kuka ta mai tsuma zuciya da gangar jiki mai da gangar jikin mai sauraro sannan ta ci gaba cewa anaya a rayuwata ba wanda nake mutuntawa nake darajawa nake ganin kimarsa kamar sadiq amma daga shekaran jiya babu wanda na tsana na ki jini ba na son sa ba na son rayuwa da shi kamar sadiq kukaran saki ni ma kamar yadda momi take yi kafin na ce dan Allah momi ki yi hakuri ki samu zuciyar ki salama na san abin da dadi ya aikata bai kamata ba amma dan Allah ki yi hakuri kar ki saka abin a ranki ya hana miki kwanciyar hankali girgiza kai momi ta tana wani irin dariya kafin ta ce ana ya har yanzu ki yarinya ce baki san me rayuwa take ciki ba ba zan taba iya manta abin da da ke aikata ba he betray me ya ci amanar kauna da soyayyar da nake mishi kuma ina tabbatar miki da cewa Allah sai ya saka mini buɗe baki na kuma yi zan fara magana hannu momi ta ta toshe min baki na tana cewa ba na son ki rika saka irin wannan abin a cikin zuciyarki za ta jawo miki matsala babba kuma zai taɓa rayuwarki ba na son in ga halin ga halin da na shiga ko ta sanadin ahali na sun shiga matsalar da haka ki kiyaye gada kai kawai ne ba tare da na ce komai ba juyawa ne na kalli su sulaimi suna zaune akan gadon momi suna kallo wani fim mai suna encanto juyawa sulaimi ce tana kallo na sannan ta ce hi twini wani kuma zancen ake da momi kuma an join us dariya na saki ganin yan uwana cikin farin ciki da kwanciyar hankali tasowa ne na hawo gadon don duk cikin yan uwana babu wacce muka shaku da ita kamar sulaimi don tun muna kananu sosai muke matsalar son mu da ƙaunar juna haka ne joinin ɗinsu muka ci gaba da kallon mu cike da farin ciki da kwanciyar hankali sai da muka gama kallon mu cike da farin ciki kafin muka bi ta kicin muka taya ta girki sai da muka shirya a dining table sannan ta shamu muka nufi ɗakin mu ta kan da ta yi ma maryam da abdulla wanka mu kuma ni da sulaimi da kanmu muka yi wanka shiryawa muka yi cikin riga da wando english west masu kyan gaske sai da muka jira momi ita ma ta yi wanka ta shirya sannan muka zauna a dainin muka fara cin abincin mu har zanta muke yi saboda yadda abincin yi daɗi dan momi ba dai iya girki ba muna kamawa muka tara ta kwashe plates din muka wanke muka dawo falo muna ci gaba da kallon mu momi na zaune momi zaune take akan gadon mu tana duba wasu takardu karan shigowar text message ne ya jawo hankalinta zuwa ga wayar nata da ke kan bedside drawer message ne ya shigo wayanta da wata sabuwar namba da mamaki ta bude message din abinda ta gani ne yasa ta ci kamar bugun zuciyarta ya tsaya ji ta kamar zuciyarta za ta fito a hankali ta karanta message din kamar haka wawuya so kuwa wacce bata san me ke damunta ba kin zauna a gida kin saki baki kina kishin mijinki yana eh, nan tare da ni muna more rayuwar mu in kina so ki tabbatar da gaskiya ki zo wannan aggression ina tabbatar miki sai kin gamu ni da mijinki turmi da taɓarya mikewa ta yi jikinta na rawa ɗaukar hijab ɗinta ta yi royal blue color wanda ke rataye a jikin hanga ɗin da ke ɗakin kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar da cewa tana cikin matsananciyar damuwa kiɗin motar ta ɗauka ta fito falo yadda ta faɗo cikin falon ɗin da ya firgita mu har na juya na kalle ta kallo ɗaya na yi mata na karanto matsanancin tashin hankalin da yake tattare da ita mikewa ne na nufota cike da jarumta da na aro na yafa ma kaina duk da cewa ina kallonta na ji jikina ya yi sanyi amma hakan bai sa na fasa tambayar ta ba kallonta ne sosai sanan na ce momi lafiya menene ya faru rike min kai ta sanan ta haɗiye wani miyau mai karfin gaske a makoshinta a makoshinta kallon mu ta ɗaya bayan ɗaya kafin ta dawo da duban mu zuwa gare ni ta dawo da dubanta zuwa gare ni cike da tausasa murya ta fara magana duk kuwa da cewa muryar ta kawai zaka ji ka fahimci cewa tana cikin matsananciyar damuwa cewa ta zan fita yanzu zan dawo ki kula da su abdullah kar ki sake ki bude ma kowa kofa in yayi noke sai kin tabbatar da waye yanzu zan dawo kun ji amsawa da tomomi sai kin dawo bai bai muka yi mata dukkan mu ita kuma ta tafi tana shiga motar ta kwantar da kanta akan sit dan motar kuka kawai take sosai kuka take so ta yi amma ta kasa girgiza kanta take yi ta ko ina kamar wata mahaukaciya ta fara magana ita kadai dan Allah hawaye ka zo muni ya Allah ka sa hawaye su zubo daga cikin idanuwa na ko dan in bar jin wannan raɗaɗin da ke cikin zuciyata garin da ta yi kukan yaƙi zuwa ne ga kuma raɗaɗin da take ji cikin a zuciyarta na karuwa yasa ta ja motar ta bar harabar gidan adireshin ta dinga bi har ta isa kofar gidan da aka mata kwatanci kallo ɗaya za ka yi makon ka tabbatar da cewa katas ne ji ta bugun zuciyarta ya karu tsoro ne ya dar mata lokaci ɗaya a cikin zuciyarta wanda bata taba jin kalan shi ba ji take kamar ta juya ta bar ba tare da ta shiga ba dan tabbas tana tsoron ta je ta gano ma kanta tashin hankalin da ba za ta iya ɗauka ba to amma in ta tafi kuma ya dawo ba ta da wani hucin da zai sa ta zarge shi a hankali ta buɗe motar su kafanta daya ta ɗaya daga cikin daga ciki wanda yake daidai da karuwar bugun zuciyarta da tsoro da tsoro fitowa ta ta fara takawa a hankali zuwa cikin gidan a buɗe ta da kofan hakan yasa ba ta kasa a gwiwa ba gurin turawa ta shiga min falon ta da kallo ba laifi ya haɗu idan an kawata shi da abubuwan more rayuwa min ko ina take da kallo wani mummunar faduwar gaba ne ya ritsketa garin takalmansa duka a ajiye a ƙaryata hakan ta a cikin zuciyarta har ita kanta abin ya so ya bata mamaki yadda bata yadda da yadda bata yadda ba shi bane ci gabar takawa ta cikin ɗakin cike da fargaban abin da za ta je ta tarar a cikin bedroom din a cikin bedroom din tura bedroom din ta shiga kan ta tsaye tare da sallama don tana son ta ankar don tana son ta karar da koma waye a cikin ɗakin ya san ta gan shi kuma ita ce kamar yadda sabrin ta yi mata alkawarin sai ta zo ta tattara ita da mijinta turmi da ya hakan ce ta faru gigicewa cewa duka ya haka kawai yadda zuciyarsa ya karye don duk rashin kunyarsa bai so fatima ta tattara su a cikin wannan yanayin ba kallanta moma anaya ta moma anaya ta marasa mai zata ce masa juyawa da gudu ta ta bar ɗakin zuwa cikin motarta fadawa ta cikin ciki tana haki kuka da take ta burin ta ga ta yi shi ne ya fufce mata ba tare da ta shirya zuwan shi ba kuka ne mai ban tausayi wanda duk wanda ke sauraro sai ta bashi tausayi a hankali ta fara magana ita kadai kamar mahaukaciya sabon kamu tana cewa me na aikata maka haka sadik da zafi da kake son tozarta ni da yaran a idan duniya